so jama'a kuna gani yau Allah ya kawo mu ga pincoin atm machine ga shi nan ga zahiri kamar yadda kuke gani nan wajen shine hmm, inda zai baka kudi ga inda zai baka receipt ga inda zai scanning barcode na id card naka inks nation is real wanda suke tunanin wallahi wannan abun ba haka bane yana ga sabon mashin din da aka kawo shi ko bude shi a leda ma ba yi ba daga kasar waje aka kawo wannan gashi nan sabo gashi nan ga wannan da kuke gani kun ga wannan sabon ga inda zaka danna amount ɗinka amount ɗin da kake bukata ko nawa ne idan ka danna ga inda zai baka ga inda zai dispensing wannan naka wannan a nan wajen da kuke gani kuna ganin tawagar borno state ne da ne eh. kuma wanda kuka sani yobe state <laughs> thank you very much allah ya sa mu dace kuma dan allah shawara da zan ba wa mutane idan yan uwanka ba su yi rijistan wannan English Nation din ba ka samu yawwa wannan shine a takaice wallahi thank you very much <laughs>